hukumar kwallon kafa ta turai na bincike kan kalaman da dan wasan gaba na liverpool mario balotelli ya yada a zauren sada zumunta na instagram wanda yake da alaka da babbancin jinsi balotelli dai ya yada wani wasan bidiyo ne inda ya masa take ya yi tsalle kamar bakin mutum sa'ilin nan ya cafke kwandala kamar ba yahudi balotelli daga baya ya cire abin da ya yada kuma ya yi kokarin kare kansa inda yake cewa ai mahaifiyarsa ba yahudiya ce saboda haka jama'a don allah ku yi shiru daga baya ya ce na tuba idan abin da na yada ya bakanta muku rai ban yada shi da niyyar tsangwama ko bakantawa kowa rai ba don haka ina mai tuba a gare ku a ƙarƙashin dokar hukumar ƙwallon ƙafa idan aka sami balotelli da laifi ana iya dakatar da shi daga buga wasan ƙwallo har guda biyar